Janaral Nasir Zaki kashi na goma sha ɗaya kwana biyu kenan kanal baya cikin hayyacinsa ba abin da yake sai suma yana farfaɗowa. ranar da su suka kawo shi gida kaka ya duba shi ya sa masa magani a ciyonsa da ya suma bai farfaɗo ba sai can dare a lokacin har su ɗan da kyauta sun gama tsorata ko dai mutuwa musu zai yi amma kaka mai dugu bai firgita ba ko kaɗan ce musu yayi kar su damu mutumin zai tashi. Lokacin da Kanal ya farka, Sumbatu ya fara saboda zazzaɓi mai zafi da ya rufe shi. Kaka ya sa kyauta ta dinga shafa masa ruwan magani a goshinsa zuwa wuyansa. A rana ta uku can da yammaci, lokacin babu kowa a ɗakin Kanal ya buɗe ido. Babu riga a jikinsa, amma an ɗaure masa cikinsa da wani ƙyalle. Wandon da ke jikinsa ya tsaya masa iya ƙasan gwiwarsa kaɗan, da alama ya fi mai wandon tsayi sosai. Bakinsa ya bushe, ya yi ƙoƙarin haɗiyar yawu amma yawunsa ya kafe. A ina yake? Ya fara kalle-kallen yanayin ɗakin da yake ciki, yana ƙoƙarin tuno abin da ya faru da shi. Kamar dai ya faɗa rami da ya tashi, ya haɗu da wasu ‘yan ƙauye guda biyu. Wata yarinya da ba za ta fi shekara sha biyar ba, da kuma wani namiji da zai iya kaiwa shekara ashirin da biyar haka. Bayan nan, ba zai iya tuno abin da ya faru ba. Buɗe ƙofa aka yi, ya ƙura wa ƙofar ido. wata yarinya ta shigo ɗauke da ƙwarya da tsohon towel a hannunta. Sai da ta zauna kusa da shi tukunna ta lura idanunsa a buɗe suke. Uncle Soja ka tashi? Kaka, kaka, ta miƙe da sauri ta fita. Kaka na zaune a ƙofar ɗakinsa yana jin rediyo kyauta ta fito tana kiransa. Kaka ka zo ya tashi, kaka ya miƙe ya bi bayanta. Sai da ya duba jikin kanal sannan ya ce wa kyauta ta je ta ɗauko masa maganin da ta tafasa da safe. da ta kawo aka tsiyaya wa Kanal maganin ya sha. Bayan ya sha sannan kaka ya ce kyautu ta bashi abinci ya ci. Kunu ta kawo masa da kuma tuwo. Kunun ya sha sosai ya ci tuwon kaɗan. Ya sunan sunanki? Kanal ya tambaye ta lokacin da take tattara kwanuka za ta fita. Kyauta. Na gode kyauta, ya faɗa har zuciyarsa. Ta yi murmushi ta fita. Bayan fitarta sai su ɗanga ya shigo ɗakin ya masa ya jiki. A bakin su ɗanga yake jin cewa yanzu labari ya iso su cewa ‘yan bindiga sun kai hari kusa da garin maɗagali Kanal ya dafe kansa da ke masa ciwo. Tabbas a yadda ‘yan bindiga suka yi kerai a dajin da ya baro, komai na iya faruwa. Akwai waya, ina so na yi kira. Su ɗanga ya fito da wayarsa ya ba wa Kanal. Kanal ya nishi saboda fama ciwonsa da ya yi. Yana so ya kira iyalinsa, amma ya sani idan ya yi hakan hankalinsu ne zai tashi. sannan bai san wani hali sauran sojojinsa da suka gudu suke ciki ba. Ƙoƙarin kiran janaral ɗinsa ya yi, amma wayar bata shiga ba, don haka ya haƙura ya bai wasu ɗan wayarsa. Idan ya ɗan samu ƙarfin jikinsa zai sake kiran wayar ya ji. Bayan kwana biyu da ya ɗan samu ƙarfi, har ƙofar ɗaki ya fito, ya zauna, duk da kuwa an gaya masa babu wanda ya san yana gidan, daga su sai wani yaron maƙotansu. Ya zauna a kujerar da kyautu ta kawo masa yana sauraron kaka da ke shan giya yana zuba masa surutu. Don me addini naku ba zai kawo matsala ba, kun ajiye abin da muka gada iyaye da kakanni kun dauki addini mutanen waje. An ce wannan mutane suna shiga kauyuka suna kashe mutane kamar dabbobi, eh? Ya sake kurban giyarsa yana kwafa. Kanal bai ce komai ba, hankalinsa na kan kyauta da ke wanke-wanke a tsakar gida. Ya lura kamar ita kaɗai ce mace a gidan, yana so ya tambaye ta ina mamanta take amma bai samu damar hakan ba kaka mai duguna cikin sumbatunsa sai suka jiyo kururuwar mutane haɗe da ƙaran bindigogi Kyauta da ta shiga kicin ta fito da gudu tana kiran kaka ina si ɗan birkicewa ta yi ta rasa abin yi jikinta sai rawa yake yau dai labarin 'yan bindiga da suke ji ne ya shigo garinsu da ƙyar kanal ya miƙe ya je ya riƙo hannun kyauta da ke kakkarwa ya ce ki shigar da kaka ɗaki ku kwanta a ƙasa Kuka ta fara lokacin da karar bindigogin da na mashina da kabbarar 'yan bindigan ya fara isowa kusa. Bata san halin da su ɗange ke ciki ba, ta kwanta kusa da kaka, ta ci gaba da kukanta marar sauti. Babu abin da zai iya, shi kanal babu abin da zai iya a wannan lokaci. Abin ya masa ciwo a ce soja kamar sa ya ɓoye a cikin ɗaki. Ɗakin su ɗange ya shiga ya zauna a ƙasa ya jingina bayansa da gado. Babu yadda ya iya, babu ma abin da zai iya yi a halin da yake ciki. ba shi da isasshen lafiya, ba shi da wani makami a tare da shi. Fita haka ya bayyana kansa kamar ya kashe kansa da kansa ne. Sannan idan ya fita haka, zai jefa rayuwar mutanen da suka taimaka masa ne cikin hatsari. Ya rufe idonsa yana jin zafin halin da ya tsinci kansa a ciki. 'Yan bindigan sai da suka yi kusan awa biyu suna harbe-harbe a garin kafin suka tafi. Ba su ɗau mutane ba, shaguna suka faffasa suka ɗebi kayayyaki sannan suka ƙona coci da makarantu. sai can yammaci su ɗange shigo gidan a galabaice. Kanal ya samu a bakin kofa yana riƙe da wani harsashi da ya gani a tsakar gidan, da alama harsashin faɗowa ya yi bisa kuskure. Tabbas bindigogin da 'yan bindigan nan ke amfani da su suna da hatsari sosai. Kyauta su ɗange kira da ƙarfi, Kanal ya nuna masa ƙofar ɗakin kaka. Yana buɗe ƙofa kyauta ta miƙe da sauri ta rungume shi tana kuka. Haka al'umman garin Gulak suka kwana da fargaba da juyayin abin da ya faru. Sai da abubuwa suka lafa nema, suka ji labarin ai ba garinsu kaɗai 'yan bindigan suka kai wa harin ba. Tun daga ranar da 'yan bindiga suka zo, sai network ɗin garin nasu ya samu matsala. Duk ƙoƙarin kanal na ganin ya tuttuɓe headquarter abin ya ci tura. Al'umman Gulag dai sai suka fara taka tsantsan. Wasu dalilin harin da aka kawo suka yi hijira zuwa maɗagali wasu kuma suka wuce Mobi. Dandazon mutanen da ke ratsa jeji suna gudun hijira zuwa garin Mobi da garuruwan da ke kusa da Mobi sun haɗo ne daga garuruwan da ‘yan bindigan Boko Haram suka kai hari kwanan nan. An kashe mutane da dama, an kuma ƙona dukiyoyi, sannan sun tafi da yara da mata da yawa. Kusan yanzu, kusan yanzu ‘yan bindigan sun mamaye yankin maɗagali Gulag, Basa, Michika ne Harin da aka kai maɗagali ya fi muni saboda a lokacin maɗagali ya fara zamowa matattarar 'yan gudun hijira daga yankunan Goza da Dambuwa na yankin Maiduguri. Kwana uku 'yan bindigan suka yi a yankunan maɗagali, Gulag da kewaye suna kai har-haransu. Wannan ya sa mutanen da suka tsira suka fara guduwa suna neman mafaka. Mutane ne ke tafiya cikin daji wasu na kuka, wasu na faduwa saboda gajiya da yunwa. Yawancinsu babu abin da suka tsira da shi sai rayukansu. Wasu an kashe musu iyaye, wasu ‘ya'ya, wani da matar da yaran da iyayen duk an kashe su. Kanal ya dafe cikinsa saboda har yanzu ciwon bai warke ba. Kaka Maiduguri ya yi nashi dabaru na gargajiya, amma rashin cire harsashin da ke cikinsa yasa ciwon nasa har yanzu bai warke ba. Tafiyar da suke kuwa tun yana daurewa har jiri ya fara kama shi, amma ya daure ya ci gaba da tafiya. A tare da Kanal Nasir Zaki akwai Kyauta da kuma sidan. 'Yan bindiga sun gidan su kyauta lokacin da 'yan bindigan suka zo aka fara ɓuya. Kaka mai dugukin guduwa ya yi ya ce ba inda zai je yana nan zai jira su. Ba zai gudu ba sai dai su kashe shi a gidansa. Shekaran jiya da suka koma gidan bayan 'yan bindigan sun tafi suka samu komai ya kone. Lokacin da kyauta ta yi tozali da gawar kaka mai dugu da ya riga ya ƙone ƙurmus sumewa ta yi. Har yanzu bata dawo hayyacinta ba. Kanal ya jinjina wa jarumtar yarinyar. Irin tafiyar da suke ko sau ɗaya ba ta nuna gajiyawarta ba. Lokaci guda rayuwarta ya tagayyara, ta koma wacce ba ta da gida ko madogara. Idan Allah ya nufa suka tsira lafiya har ya samu zuwa gida, ya yi alkawarin zai taimaka wa kyauta da yayanta, zai zame musu uwa da uba. Kyauta, kwatam, su ɗan na riƙe ta, ta faɗa jikinsa a sume. Dole dai suka dakata da tafiyar, ɗan ruwan da ya saura musu su ɗan yayyafa wa kyauta ta farfaɗo. Kuka ta fashe da shi su ɗange rungume ta yana bubbuga bayanta. Kukan mutuwar kaka take, kukan ƙona gidansu da kuma halin da suke ciki. Ba su da komai yanzu, ba su ma san ina suka nufa ba. Sannan kukan mutuwar abokinta Joseph wanda 'yan bindiga suka harbe shi har lahira take. Wace irin rayuwa ce suka shiga? Wace irin ƙaddara ce ta afka musu? so take a koma baya zuwa lokacin da baba ke da rai, lokacin da za su je gona, su dawo, su ci abinci tare. Tana so a koma lokacin da kaka ke zama ya ba su labarin jarumtarsa lokacin da yake fita farauta. Ba abin da ta tsira da shi sai zoben azurfan baba da take sawa a babbar yatsarta tun bayan rasuwan baban. Ki haƙuri kin ji? Ki haƙuri mun kusa isa gari. Su ɗange ci gaba da lallashinta har ta daina kuka. Da tafiya ta yi tafiya, gajiyayyu da ba za su iya ci gaba da tafiyar ba, barin su aka fara yi a baya. Ganin yadda Kanal ke maida musu tafiyar baya saboda baya iya sauri, ya ce da su ɗan su tafi su bar shi, kar ya ja musu ‘yan bindiga su iske su a hanya. Zuwa lokacin, ciwon Kanal ne ya sake buɗewa har jini ya fara fita. Kyautu ta cire jan ɗan kwalinta mai zanen butterfly ta ba wa sidan ya ɗaure masa cikin. Ku tafi Abubakar, ka ɗau kyauta ku tafi. Kyauta ta fara girgiza kai, shi ma su ɗan ɗin girgiza kai yake alamar ba za su bar shi a wajen ba. Haka dai suka tsaya, suka huta, sannan suka sake ci gaba da tafiya. Da dare suka samu mafaka, suka kwanta tare da sauran 'yan tafiyar tasu. Cikin dare suka fara jiyo ƙaran bindigogi daga can nesa da su. Wannan ya katse musu baccin. Mutane aka tashi aka bazama cikin daji. Kanal, su ɗan da kyauta, ɓoyewa suka yi a wani kogo don gudu a cikin duhu ba tare da sun san ina 'yan bindigan suke ba, hatsari ne. Da gari ya waye, sai suka fito daga maɓoyarsu. su da wasu 'yan tsiraru da su ma suka ɓoye aka ci gaba da tafiya. Siɗank, kaga, kyauta ta nuna wani gawan jariri da aka take wa ciki, hanjinsa ya bulluƙo waje. Kila garin gudu uwarsa ta yar da shi, aka take shi. Ta rufe bakinta tana kuka. Wannan karan kanal ne ya riƙo hannunta ya ce, Please, ki daina kuka. Yanayin yadda ya yi maganar ya sa ta haɗe kukan ta fara sake ajiyar zuciya. Babu yadda suka iya, haka suka ci gaba da tafiya. Zuwa hantsi sai ga rundunar sojoji suna nufo su. Da farko ma sun tsorata har za su gudu suna tunanin ko 'yan bindigan ne. Lokacin da suka tabbatar sojoji ne sai suka kama murna. Onkul soja mun tsira, kyauta ta faɗa tana kallon gefen da kanal yake sai ta ga wayam. Da sauri ta taɓa siɗan suka yi baya da gudu inda kanal yake a yashe a ƙasa. Ashe ya faɗi tuntuni ba su lura ba. Ba abin da sojojin za su iya musu sai dai sun musu albishir cewa daga inda suke yanzu har su kai garin Mobi babu wata matsala akan hanya. Jiya da dare sun yi artabu da wasu 'yan bindiga kuma sun yi nasarar fatattakar su. Uncle Soja kyauta ta faɗa tana riƙe hannunsa. ɗan ne ya je ya samu wani soja ya masa bayanin cewa wancan da yake kwance soja ne ɗan uwansu. Sojojin suka isa kansa har ya farfaɗo daga suman da ya yi. Ɗaya daga cikin sojojin ya tallafo kan kanal ya dube shi da kyau ya ce, Wannan ai kanal zaki ne, su ɗan gece su duba cikin takalmin boot da kanal ya sa akwai tag ɗinsa a ciki. Suna cire takalmin kuwa sai ga tag ɗin da sunansa da nambarsa. Nan suka sake tabbatar da cewa mutumin da yake sanye cikin kayan civilian fa ogansu ne, kanal NM Zaki. Lokacin da su kyauta suka bar kanal tare da sojojin nan, hawaye ta dinga yi tana waiwayensu. Sai dai babu abin da za su iya yi masa tunda a halin da yake ciki yana buƙatar taimakon gaggawa. Su ma kuma ta kansu suke. Babu komai a tare da su, haka suka shiga garin Mubi. Suka bi dandazon sauran 'yan gudun hijira irinsu suka nufi fadan sarkin Mubi. A nan aka ce 'yan gudun hijira suke. Lokacin da suka isa fada, cincirindon mutane kamar su da suka gani a wajen ya sa kyauta kwatam ta yi tunanin shi kenan ita da sake rayuwa mai daɗi. Kila za ta sake haɗuwa da onkul soja, kila kuma sun rabu kenan har abada. Akwai ɗan sauki tunda tana tare da yayanta su ɗan A ranar da suka isa fadan Mobi, aka rubuta sunansu Kyauta Kwatam Yahaya da Abubakar sudan Yahaya a rajista. Yanzu sun zamo 'yan gudun hijira da suka rasa matsugunansu. Ba su da masaniyar ya rayuwarsu za ta kasance daga yanzu, amma sudan ya yi wa Kyauta alkawarin cewa ba za su jima a nan ba, zai nema musu mafita. Sai dai ita babbar damuwarta shine wani hali Uncle Soja yake ciki. Kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa saboda ku dinga samun update a duk lokacin da muka ɗaura sabon bidiyo. Na gode.